safiyar litinin safiyar sha biyu ga watan Al-Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 31 ga watan takwas shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kaset na shidda cikin jerin giyar kasusuwa da muka tsara muna yi daga darul hadith Sanafiya, Zariya, nigeria makantar mara albani karkashin matashiyar darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha kuma wannan insha Allah shi ne zai zama na ƙarshe a cikin wannan jirin giya muna karantawa daga littafin siyaru an alami annubala na limamul hafiz shamsuddin zahabi rahmatullahi alai za mu tashi inda mala yake cewa hammad ibn salama an ali ibn zaid an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر فإذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل بيت محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويكثركم تطهيرا من Allah sallallahu alaihi ya kasance in ji yana wucewa ta gaban gidan Fatima wato dama kamar da muka ambata gidan nata gidan aurenta a cikin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya nuna halaccin a ce idan kana da wadata ka bai wa surukanka gidajen da za su zauna ko da zai zama a cikin estate da kuke zaune tare ne ko a wani waje ba kuma abin ka musu gori ne ko ka nuna kana da wata minna a kansu ba manzo Allah sallallahu alaihi kullum yake fita sallah asuba sai ya ce as ya ahla baiti Muhammad a tashi a je sallah ya ku mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta musu inna ma yuridullahu yudhiba ankum ar-rijsa ahla al baiti lalle Allah subhanahu ta'ala yana so ya tafiyar muku da kazanta ya ku mutanen wannan gida a wannan yana daga cikin fa'ida wannan aya shine wannan wannan labari da ke cikin wannan aya shine shigar da su waɗannan surukai da da ita kanta Fatima da mijinta da ƴaƴansu cikin ahlul bait babu shakka duk da sabanin da aka yi akan su ahlul bait duk da yadda aka buga aka raya to su dai su Fatima suna nan a cikin radiyallahu anha ba na so na tsawaita akan ita mas'alar sabanin su ahlul bait din saboda magana ce mai tsayi kuma ba shine asalin muhallin maganar mu ba sai dai a takaice idan aka ce al'ahalu dama a harshe ana nufin ko dai eh, matar mutum ko kuma akhassun nasirihi zaujin rajuli aw akhassun nasirihi ko ahalu baitihi alladhina yaskunuhu ko dai matar mutum ko mutanen da suka fi kowa kusa da shi ko kuma waɗanda suke mm, wato zaune tare da shi a gidan? ko kuma waɗanda suke tare akan kama aka ce ahlul islami wato alladhina yadinuna bil islami kenan haka ibnu faris ya faɗa shi ko ar asbahani yana cewa idan aka ce ahlul rajul shine man yajma'uhum wa iyyahu qarabatun aw nasabun aw dinin aw ma jara su sune waɗanda addini <clears throat> ko dangantaka ko kusanci ya haɗa su ko wani abu da ke gudana kama a ce yaro da mai gidan shi ko abokin kasuwanci shi da sauransu babu shakka ahlul baiti mutane ne masu daraja wanda Allah subhanahu ta'ala ya ware musu ita daraja ta musamman saboda kusancin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abubuwan da aka bar su sai mutane suka rabu gida gida game da su rafida suka wuce makaɗi da rawa wajen nuna musu kauna fiye da eh, abin da ya halarta sannan nawasibu kuma da khawari da mu'tazila su kuma suka dinga cin mutuncin ahlul baiti suna rage musu daraja suna ganin bakin su wanda duka waɗannan hanyoyi ne na bata wanda suke akan daidai su ne ahlus sunna wal jama'a wanda suke kaunar ahlul baiti suke ba su darajar da Allah ya ba su kuma ba sa wuce makaɗi da rawa shi ga cikin aqida mu ana ambatan wannan karanta da ita itiqad karanta aqida tahawiyya karanta littafin ash-shari'a na al Za zaka ga dukkanin su da ire su akwai gabobi musamman da ake ambata na falala da daraja ahlul baiti da kuma wajabcin yi musu wato wala'i da kyautaka musu lafazin ah, al-ahl din yakan zo a cikin alkur'ani alal misali da ma'anoni kala daban-daban yakan zo wato ko dai da ma'anar wato abin nan ita mata ɗin. alal misali faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ma qada Musa al-ajala wa tsara bi ahadi kaga nan Musa mata shi ce kawai a lokacin ya tafi da ita da ko abin nan faɗin wato annabi ibrahim annabi ibrahim da yake cewa annabi ibrahim afon da bayan annabi musa falamma kaza musa ajala wa sara bi ahlihi akwai na nabi bayan faɗin Allah faraga ila ahli nan faraga ila ahli faja'a bi ijlin samin kaga ana nufin matarsa haka faɗin Allah game da annabi ayyuba da Allah yake fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma wannan ma ana fasarta mutanen gidansa matansa kenan haka haka ainihin wato yana zuwa da ma'anan ‘ya'ya kamar yadda Allah ya faɗa game da Lutu ya ce anjaynahu wa ahlahu illa ra'atahu kaga fa amjaynahu wa auladahu kenan da 'ya'yan sanan yana ba da ma'anan 'yan uwa kuma da Allah ya faɗa game da Annabi Musa Annabi Musa ya ce waj'alni waziran min ahli ay min ikhwati haruna akhi sanan yana ba da ma'anar ƴaƴa da mata din kuma da Allah ya faɗa game da Yusuf cewa ya ce wa namiru ahalana su ɗan uwa suka ce wa namiru ahalana da kuma suka ce masana wa ahalana durru eh kaga masana wa ahalana ai wa azwajina wa abna'ina wa abna'ana haka annabi Yusuf da yace idhabu bi kamisi hadha fa alquhu ala waji abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum a gani da matan su da yayin su haka yana zuwa alqur'ani ya nuna eh, dangantaka ko dai ta aure ko ta 'ya'ya da jikoki ko ta asaba 'yan uwa kenan duk yana zuwa haka shi ma lafazin al'am wanda ana amfani da su interchangeably da alu da ahadu shi ma ba cikin alkur'ani a wurare daban-daban da ma'anoni mabambanta eh, alal misali ya zo da ma'anar ainihin wato al'ad bi ma'anar ahad al'ad bi ma'anar ahad eh, haka yake zuwa yana zuwa kuma kamar da annabi ibrahim allah ya ba da labari kalu a ta'ajabi na min amrillahi rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlul bait kaga nan ahlul bait dinki shine ahlul bait wato matan gidan to to don haka ba ta bangaren kuma wato sabani da malamai suka yi akan suwa ne ne ahlul bait din akwai magana kamar guda biyar a tagaice kwarai akwai wanda suke ganin ahlul kisa su ne kaɗai ahlul baiti saboda wannan hadisi na Aisha sananne na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya saka Hassan da Husaini da Aliyu da Fatima da Aliyu da Fatima a cikin bargo ya ce haula'i ahlul baiti wannan shine ra'ayin da zama daga cikin yan shi'a da zaidiya da makamantansu wannan shine ra'ayinsu akwai kuma wanda suke ganin cewa ahlul baitin da Nabi sallallahu alaihi wasallam su ne zaujatuhu wa zurriyatuhu matan shi da zurriyarsa su kuma sun yi hujja da faɗan dai Allah din inna ma yuridu Allahu li an kuma rizqa alal bayt wa yutahhirukum hira cewa wajhin dilalar in ka kalli gaba da bayan aya saboda Allah ya ce ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna da hayata duniya dunya wa zinataha fa ta'alina umatti'ukunna wa usrikunna jamila يا نساء النبي من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي لستن كعاد من النساء إن اتقيتن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبين بأيتها وكذا كذا هزوا كشيء لعل يتشي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إن الله wal hikma illa Allah kana latifan khabira sannan sai aka tafi da yakin ayar yana nuna kaga gaba ɗaya da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana amma da aka bar wajen shi inna ma illa yadina kuma rajista sai aka yi amfani da lafazin abin nan maza saboda itibarin lafazin ahal ri'aya na lafazin ahal din da haka maza haka laraba suke amfani da shi a matsayin muzakkar lafzan kalla faɗin shi falan ma kada musal ajala wa sara bi ahali anasa min janibi turi narin qala li kufu aga ita kare ta mazaci mata un kufi ba saboda ri'aya na lafazin ahal wannan bizin ne mai yawa ah, wanda ba shi ne muhallin abin nan ba sannan kalli a cikin addu'an da annabi yake yi salati yakan ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kamar da ya a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Humayd bin Sa'id da aka tambaye shi Allah ya salati kaga ya ambata kai tsaye da mata din haka a cikin hadisi Abu Hurairah annabi yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kuta kuma uh, kowa an tabbatar da cewa mutanen gidan shi yake magana domin su ne suke cikin yunwa da talauci sauran akwai da suke ma masu wadata wasu zance na uku aka ce sune waɗanda sadaka ta haramta gare su daga cikin makusanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune banu hashim da banu abdul mutallib uh, kamar da yake cewa inna ma banu hashim wa banu abdul mutallib shay'un wahid kamar kuma yadda manzara sai islam wannan hadisin da aka zo mashi da dajino wanda wanda wato wani daga cikin yaran Husaini ko Hassan ko su biyun suka nemi su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yake cewa inna ma alimtu anna ala Muhammadin la ya'kuluna sadaqa da kuma wasu hadisai masu irin wannan ma'ana kamar hadisin Fatima din can da muka ji a dazu wanda take aika tana neman ainihin wato gadanta sai manzala sai sai yake sai na bakar yake ce mata annabi ya ce mishi ba a gado la nurisu la nurasu ma tarakna sadaka inna ma ya'kulu alu muhammadin fi hadha al ra'ayi na hudu wasu suka ce duk wanda ya bi manzala sallallahu alaihi ya shiga cikin ali muhammad suka yi hujja da faɗin Allah adkhulu ala fir'auna ashadd al'azab da kuma hadisin shaddadu dan Abu Ammar shahararre wanda suka tafi suka je wurin Fatima suna tambayata suka yi bincike ita mai tsayi da su maganganu da yawa dai akwai kuma ra'ayi na biyar wanda suke ganin cewa ba haka bane mata ne kawai da matan gidan ne kawai da waɗanda ba su cin sadaka to kaga da haka zance ne jama'a mai tsayi wanda ba shine muhallin mu ba amma dai abin da muke cewa shine duk ta da aka buga aka raya ita dai Fatima da mutanen gidanta su suna shiga ci dama rigingimin da ake ma ba akan su bane shi yasa babu iskari game da ainihin kasancewa ta ɗaya daga cikin ahlul baiti radiyallahu anha wa an zawjiha wa an abna'i malam ya ci gaba da cewa Yunus ibn Abi إسحاق ومنصور بن أبي الأسود وهذا لفظه سمعت أبا داود سمعت أبا الحمراء يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي باب علي وفاطمة ستة أشهر فيقول إنما يريد الله آه الآية آه ومما ينسب إلى فاطمة ولا يسب يتي وانا كاغا رواية إيرون واتشا yace ana danganta wa Fatima wani zance wanda bai inganta ba wai tana waka tana cewa ماذا على من ش... من شم تربة ماذا على من شم تربة أحمد ألا ألا ألا يشم مدى الزمان غواليا ألا يشم مدى الزمان غواليا آه سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام أدنى لياليا وتنا واقع تنا شوى ماذا على من شم تربة أحمد me ya rage ga wata je kan kabarin ta ɗebi kasan ta shinshina kamar take wannan maza tana cewa menene zai faru da duk wanda ya shinshini kanshin ƙasar kabarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya shimma mada zamanin rawaliya ba sai ya sake eh, shakan wani abu mai ƙanshi ba iya rayuwarsa ah, wannan sai sai ta ci gaba da cewa tana cewa subbat alayya masa'ibun law annaha subbat alal ayyami kudna layaliya an na gamu da wata musiba wadda da a ce haske ranaku sun gamu da wannan musibar to da sai sun zama kamar dare saboda baki wannan asali yana cikin littafin abin nan littafin abul yamani Abdulsamad, ibnu Abdulluwa, wahab ibnu asakir ne littafin ittihafuz za'ir wa iqrafil muqim Azza'ir wanda malamin ya rasu shekara ta ɗari shida da tamanin da shida da kuma littafin Ibn Najjar wato Abdurratul Yatima fi akhbarin Madina da kuma Ibn Sa'id nasi al-Ya'muri a cikin Uyun al-Akhar duka sun rawaito sai dai bai tabbata daga Aisha daga Fatima ba radiyallahu anha مالك يتوى في مسند بقي ثمانية عشر حديثا منها حديث واحد متفق عليه آه كم مسند بقي ثم خلت tana da hadisai guda goma sha takwas daga cikin su akwai hadisi guda ɗaya wanda bukhari da muslim sun haɗu a kan ruwaito shi abinda nake so na faɗa a nan shi ne cewa mutane wasu me yasa fatima hadisan ta ba su da yawa saboda yin aka lura a sanda manzala sassu da yake rayu kiraye, wanda yake abin nan na farko ba kowa ne yake karantarwa ba sai waɗanda suke sun malamai kuma maza alal misali irin su aliyu din irin su Umar dan Khattab radiyallahu anhu irin su da Mu'adu da su Zaid dan Thabit da manzo Allah sallallahu yake tura su je su karanta ita ko mace ce mun ji cewa ne kunya ce da zaman gida na ɗaya na biyu kuma da zarar da su mun zala sallallahu mun ji cewa da ta sake samun kanta ba har sai da ta kwanta kabari ita ma raga a wannan yanayin babu da za ta karanta ba karatu babu da za a samu riwaya da gare ta da haka abu ne da yake tabi'i is only natural a ce ba ta da hadisai masu yawa don musamman waɗanda suke ganin wai su 'yan shi'a ne ko su masu wata ƙauna ce ta musamman gare ta suna tuhumar cewa me yasa ba a ruwaito hadisanta ba to abin da ya sa shi ne saboda ta rasu da wuri ba ita kaɗai ba duk mutumin da ya rasu da wuri aka ga bai da hadisai kamar mahaifiyarta Khadija wadda ta fi ta kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi domin ita ce matarsa ita ce musulman farko amma ita ba ta da hadisai sai dai labaran da aka ruwaito game da ita saboda ta rasu ita a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bula ga dukkanin sahabin da da ya rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawon rai ba zaka tarar ba shi da hadisi wannan abu ne wanda yake tabi'i ina so in cike mana da wata waka da wani mawaki Iqbal Muhammad Iqbal yake yana yaban Fatima da yake cewa da yake cewa al-mashtu yushriku min salasi matali'a fi mahdi fatimatin fama a'laha هي بنت من hiya zawju man hiya ummu man man za yudani fil sikhari abaha hiya uswatun lil mu'minati wa qudwatun يترسم الفجر المنير خطاها خطاها haka Muhammad Iqbal yake faɗa yake cewa almajdu yushriku daraja da ɗaukaka tana ɗagugowa tana haskakowa min talafi matsali'a daga wurare ta mafita guda uku fi mahadi fatimata daga karkashin fatima daga makwantar fatima fama a alaha wa ya kai darajar fatima radiyallahu anha sun ce hiya bintu man wani ukun ne ita yar waye ita yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hiya zauji man ita matar waye ita matar aliyu ne radiyallahu anhu hiya ummu man ita mahaifiyar waye mahaifiyar Hassan da Hussein da zainaba da ummu kulsum da muhsin yace man za yudani fil fikhari abaha wa ya isa ya kusa da baban dan ana magana alfari da daraja hiya uswatun lil mu'minati wa qudwatun yace ita abun koyi ce abun koyi ce ga mu'minai mata ta zama madogara gare su ya tarassamul fajrul muniru khudaha hasken alfijir ma yana kwaikwayon yana bin sawunta to wannan ita fatima ajibai babanta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba sai an tsaya ana wani cece ku ce akai ba kowa ya san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa waye mijinta shine Ali ibn Abu Talib radiyallahu anha shi ma wata rana yake fada yake cewa an tambaye shi waye waye shi yake cewa Muhammadun nabiyyu akhi wa sahibi wa Hamzatu sayyidu shuhada'i anni wa Ja'farun alladhi yudhi wa yumsi يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط اللحم حاددني ولحمي وسبطا أحمد ابني منها فأيكم له سهم كسهمي يتي محمد النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيدنا يتي أخي دان أواناني وسيري كما سريكيناني وحمزة حمزة سيد الشهداء شوغبان شهيدي أمي كانوا أباناني وجعفر جعفر الذي يبكي ويمسي wanda da safiya da yammaci ya tsiru ma'al mala'ikati yana fuka tare da mala'iku jafar nubaya ya ce ibnu ummi shi kuma uwata ta haife shi uwan maɗai uban maɗa ya ce wajen muhammad yar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fatima ya ce ita ce wurin natsuwata wa zauji kuma ita ce matata manukin lahmu hadu dani wa lahmi jini na da tsoka na sun haɗe da nata wani mutum yace wasu sidda ahmad waɗannan jikoki guda biyu na manzan Allah sallallahu alaihi salama da yake ji da su ubanayya minha ni ne uban ubansu? yace fa ayyukum lahu sahamul kafani wa yake da rabo irin nawa babu shakka babu wanda yake da rabo irin nashi eh, wannan Muhammad Iqbal ya ci gaba da cewa man za yudani fil fakhari abaha wa ya isa kusa da babanta wajen daraja hiya uswatun lil mu'minati to dama wannan shine asalin abin da ya kai mu ga yin wannan tattaunawa hiya uswatun lil mu'minati fatima abar koyi ce ga mata mu'minai ya ku mata mu'minai ya ke mu'mina ki ɗauki fatima a bar koyi gare ki wa kudwatin kuma ki zama jagora gare ki jagora ta fuskar wato kamewa irin kamewar da muka ji labari da nisantar fasikanci ko alfasha nisantan alfahari nisantan jiji da kai biyayya ga miji nuna masa ƙauna biyayya ga iyaye nuna musu ƙauna sanin mutuncin makwabta sanin mutuncin yan uwa da kai ba a taɓa jin labarin ta faɗa da sarkata ba ba taɓa jin labarin ta yi faɗa da yan uwan miji ba ba ta taɓa miji rashin kunya ba ba ta taɓa kaza ba duk abin da aka sani na alkhairi shi aka sani da fatima kamar yadda muka ji tun a farkon tarzaman nan zahabi da ya zo da ya ambace ta sai da yi mata kirari yake cewa wa kanat sabiratan dayyinatan khayratan sayyinatan qani'atan shakiratan lillahi yi mata wannan take ne ta kasance mace ce mai hakuri da kaɗan, mace ce mai riko da addini mace ce mai alkhairi mace ce mai kiyaye mutuncinta mace ce mai hakuri mai godewa Allah ki zama haka a gidan mijinki ki zama haka a wurin surukanki wato matan ‘ya'yanki eh, ki zama haka a gun makwabtanki ki zama haka a gun ki, duk ki zama haka a gun wato abokan hulɗarki da duk waɗanda ke kewaye da ke kowa ya hulɗa da ke ya ga cewa lalle wannan da gaske mumina ce a tunani a aiki a lafazi akwai a siffarta a magana ta da komai Allah subhanahu ta'ala ya mu dace da ma wannan shine abin da ake nema iya uswatu lil mu'minati wa qudwatu yatarassamu al-fajr min nuru qudaha ki kokari ki dage ki kwaikwayi Faduna. yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan irin rayuwa tata sannan kuma ki yi haƙuri da abin da ya samu na kaɗan idan an samu a gode wa Allah idan ma ba a samu ba a gode wa Allah subhanahu ta'ala kada a shiga cikin ainihin wato imuwa da rashin sanin ya kamata a wanda yake so ya sake karanta tarihin Fatima ya gama ganganu ya ga ƙare-ƙare zai iya komawa cikin littattafai waɗanda suka yi targama baya ga siru alamin nubala din nan za a yi kuma da kafa irin su al-istiab fi ma'rifat al-ashab al-isaba fi sahaba al-musaddarak na abu abdullahi hakim ne saburi littafin Sayyid bukhari da sharhin shi na fathul bari akwai babuka da aka musamman akan falalata sannan za kuma ya koma littafin tabakat na Ibn sa'adi da kuma littattafai da muka ambata a can farko waɗanda suke an yi su ne musamman gan tarjamar fatima din ko falalaka kamar ithafu sa'id da bi manaqibi bi fada sabilin bi ithafu sa'id sa'il bi mali fatima kamar al-fada'i na al-munawi kamar littafin manaqibu sayyida fatima az-zahra na dr tariq ahmad usman kamar as-sughurul batima fi manaqibu sayyida fatima na al-imam as-suyuti littafin ne gangani kamar fadail ta zahra na al mai ne saburi wanda muka ce hakim ya yawaita kawo hadisi masu tauni a ciki da haka sai an ba a hankali da kuma wasu littafi waɗanda ba wannan ba suna nan da yawa da yawa waɗanda an yi tarzamar fatima radiyallahu anha a ciki sannan ina so a ƙarshen sake tana mana cewa ahalus sunna mu gane cewa ƙaunar ahalul baiti bangare ne na aƙida ahalus sunna kar saboda 'yan shi'a suna zaƙewa wajen nuna ma ahlul baiti kauna wadda ta saba wa shari'a kai kuma kar ka sake wannan ya sa ka ce bari ka yi gaba da su za ka halaka kar ka sake kar ka sake don kana jin haushin yan shi'a ka ce wai bari ka yi gaba da ahlul baiti ko ka ambace su da wani mummunan abu don ka ba yan shi'a haushi kar ka sake ka haka ya kai ahlus sunna za ka halaka za ka halaka irin halakar da su suka yi ko irin halakar nasi ba da mu'tazila da khawarija wanda su ma a bayan bangaren ba sa kana ahlul wajibi ne ka a ahlul na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ‘ya'yansa da jikokinsa da matan shi da zurriyarsa da duk wani abu na janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka kaunace shi wajibi ne ka girmama shi wajibi ne ka ga falalarsa wajibi ne ka ambace su da alkhairi abinda suke wanda ake ganin ba haka ya kamata ba, ka ba ruwanka ka kauda kai ka fita daga ciki domin yan adam ne su ba mu asumai bane yan adam ne su suna iya abin da ba shi ya kamata su ba kamar kai da kai ma yadda kake to ba za ka aibata su ba ba za ka kyare su ba wajibi ne ka ƙaunace su haka malamai suka faɗa a cikin aƙida imam bahawi ya faɗa al'ajiri a cikin shari'a ya faɗa ibnu qudama a cikin lumatul al-hadi ila sabir shad dukkanin su sun faɗi cewa wajibi ne kaunar ahlul bait yana daga cikin aƙidar mu mu ahlus sunna mu kaunace su mu musu salati mu girmama su mu sawa ƴaƴayen mu sunayen su mu san darajar su sannan kuma mu koyi tafarkin su na abin da ya tabbata na alkhairar su wannan ba ba irin na ƴan shi'a ba kenan ba kuma irin na nawasi ba ba da irin na ainihin wato mu'tazila da khawarija duk waɗannan awa'id din dukkanin su suna da matsala da ahlul bait kai musulmi ahlus sunna salafi ahlus sunna wal jama'a kai baka da matsala da ahlul bait zaka kaunace su ka so su sannan kuma zaka yi musu kirari zaka ambace su da alkhairi a duk lokacin da ambaton su ya kama ah, za mu saurara a wannan kamar yadda na faɗa da ma na ƙarshe abinda da na faɗa daidai wanda yake haka yake a ilimance Allah subhanahu ta'ala ya bani ladan faɗi kuma ya bamu ikon aiki da alkhairin da yake ciki abin da ya faru gare ni na kuskure da mantuwa da rashin iyawa da tuntuɓan harshe da makamantansu ina fata Allah subhanahu ta'ala ya bani damar gyarawa kuma ya gafarta mini zunubi na da ni da ku masu saurare Allah kuma ya sa mu cika da imani idan Allah bai bani damar gyarawa ba Allah ya ba wani a cikin ku dama shi ya gyara mana gabaki daya ah, Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cika da imani ina addu'a ta musamman ga malamin mu malam Albani Zari Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya mutu mutu shahada da shi da sauran malaman mu da sa gabance mu da iyaye da malamai da shehunai da sauran musulmai da baki da Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya gafarta musu da waɗanda suka rigaye mu Allah ubangiji ya sa su cika da imani mu da muke raye Allah subhanahu ta'ala ba mu falalar cikawa da imani ya sa kuma mu tashi ga baki ɗaya mu gargashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gargashin ceton shi shi manzon Allah din kenan sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fil akhirati ula zan da ka nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh